aljanin nawa ne ake kiransa aljan dan aljan jikan aljan abin na nace mun zai <laughs> su kai da wani abin da take bautawa domin ta yi hadaya da wani adadi na mata da kuma jariran wannan nahiya amma akalla ya kamata su bari su kara mana a akan hanyar mutu shiga wannan dajin ba abin da za su iya mana ko da mun takura da tambayar su sai dai ranmu ya baki akwai sauran 'ya'ya mata da suke nan guda goma sha biyar sannan ƙananan yara jarirai mun riga mun ba jininsu ya riga ya sha gamandi an gama daka jariran mun tatsi jininsu shi mun kawo miki umarnin ki kawo miki jira <laughs> shegantaka buki ce kuma duk wanda ya yi mana sai mu masa tsafi ya dafa tsafin me mu da muke da Allah zan kare masarautata domin kuwa mu ba ragwage bane zan tara wani gagarumin taro domin in nuna musu ƙasar saguka ba kan wallasa ba ce. Shi ya yi gaba da kai, kan ko ba kai gaba da shi ba. Kuma gaba ai ba ta mu bane. Ba ta da burin da ya wuce ta ga ta haɗa kan sarakunan da suke wannan nahiya. Kai mutum kamar ba namiji ba, abin da na tsoro da ba na tsoro ba tsoron kika ce. ji. Kuma ganganin ake ta faɗa cikin da majalisa ake barka kamar irin su jaji kule kamar yadda mu mata kamar yadda mu wannan ina irin su kafin kaza a ɗai tare ta kafin nan bai taɓa yi ba. Masoyi dan yi murmushi. A gaskiya dan kwali ya jahula. hula. Ei, sara kenan baki rafi. Na gawar mata biyu, namiji daya. Idan ba na dauki da tsauran mataki ba, an dinga min irin wannan kashe-kashen kenan a gari. Saboda haka duk wanda ya kawo min labarin gawa, shi ma sai an kashe shi. Kamandi daga kamfanin KDK Film Productions. Zan so kai mana bayani kan wannan garin da muka zo muka fara da kusa kowa. Ai wannan gari yau shekara goma kenan gamandi ta kwace ɗan garin gaba ɗaya kuma ta kashe sarakunan garin gaba ɗaya. Babu yadda ban yi da shi ba akan ya bani haɗin kai mu yi wani abu akan ta. Ta riƙa shi gamandi ta ɗumauce sai kan mai uwa da wabi take a cikin nahiya. kuna magana ango ya sha kanshi bayan an sace amarya wannan mararrabar tana da hatsari matuka domin idan ka kalle ta ba mararraba ba ce kawai wannan hanyar ta hannun dama idan muka bi ta sai dai buzin wannan hanyar ta hannun hagu idan muka bi ta ita za ta kai mu ga gogin gafala wace ce a cikin su wadda za mu bi wadda za ta kai mu dajin da da take ku jira ni kuma za mu cimma mu, sai mun ga bayan wannan mata. Suna ta tufka ina ta warwara, kuma suna ta ƙoƙarin shiri, amma fa ba lalle ba ne su yi nasara. Wanda mata sun firshi kallo a ido layala na samun bare ciki. Tare da gabatar muku wani sabon yankan rake Muhammad Salim a matsayin Saifullah Gamandi. ka juya baya ka gaya wa 'yan sarkin maharba ga wani kyalle nan ka ɗauke shi ta yi mara magana shi zai nuna muku hanya. Gamandi ba da umarni Hassan Giggs. <laughs> Gamandi.